المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته yau laraba 24 ga watan ramadan hijira ta 1440 wanda ya ده da 29 ga watan مايو shekara ta 2019 miladiya yau ma kamar kullum mun haɗu a wannan masallaci mai albarka na masjid bilal da yake kasuwar singa a nan bella kano kenan kamar kowane mace za mu ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma jiya in ba a manta ba mun tsaya ta aya 282 a cikin suratul bakara yau za mu ɗora na'am to lokacin da ubangiji ya nuna cewa yana da kyau wato mustahabbi ne a yi ishhad a kafa shaida sannan a yi rubutu idan za a ba da bashi saboda haka wancan umarnin linnadbi ne kenan umarni ne amma da za a saba masa to ba haramun aka yi ba mustahabbi ne kuma akwai maslahar rajiha ma'ana maslahar ku ce ku wa'inda abin ya shafe ku na kasuwancinku saboda wannan shine zai ba da dama wajen kare dukiya da kuma kare jikin kuma kar a zo ana musu akan kuɗi akai ana dambe a jiwa wani ciwo shi shine ubangiji yace wa in kuntum ala safarin idan kun kasance a halin tafiya walam tajidu katiban ba ku sami wanda zai rubuta muku wato wannan contract ɗin ba ma'ana wannan akadin za ku ba da bashi za a karɓi bashin amma ba a samu kuma wanda zai rubuta ba amma ga mai ba da bashin kuma ga mai karɓa waye babu mai rubutun ne kawai babu a tona ba matsala bangiji ya ce farihanun maqbuda abinda zai wakilci takaddar shine me shine jingina maqbudatun wacce take a bakkarba wacce mai ba da bashin zai karɓa a madadin kuɗinsa ne wani abin da ake kira collateral kenan wadda aka ka ba shi bashi amma kuma baka aminta da shi ba akwai tsoron duk wannan abin fa sai idan ana tsoron cewa zai ci kuɗin amma an yadda da shi ba wani abu still yauwa da shi ne ubangiji ya ce idan kuna halin tafiya za ku ba da bashi amma ba zai yi a rubuta ba saboda ba wanda ya iya rubutu ko kuma ba takarda ko ba biro ko kuma ba mai rubutun kansa ma gaba daya da farihanun Makbuba a ba da jingina wanda zai karbe ta shine mai ba da bashin amma duk da haka ubangiji ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashin ku ya amince wa sashi ya ce gashi miliyan ɗaya ce zan baka bashi zuwa yaushe zuwa uh, wata uku ce ce a rubuta ci a haba ai ba sai an rubuta ba ina amince da kai haba alhaji kaman kai kuma a wuri na in amina ba'dukum ba'dan kenan sashin ku ya amince da sashi to falyu'addi allazi tumina amanatahu wannan da aka amince masa aka bashi bashin aka ce ba sai an rubuta ba kuma ba sai ya bada jingina ba ya bada amanatahu amanar da take kansa shine bashin idan lokacin sa yayi ya biya wala yattaqillaha rabbahu ya dawo da shi ya ji tsoron ubangiji ya bayar yanda aka bashi wala yaktum wala bakhas minhu shay'a kada ya rage komai daga cikin wala taqillaha rabbahu ma'ana ya ji tsoron ubangijinsa ya ba da bashin wala bakas minhu sha rage shi kuma kai ya juhudinsa kare ya ce babu bashi ko kuma kar miliyan ɗaya ne ya ce dubu ɗari biyar ko ma ya tsalle ya ce ba a bashi ba a ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah shine saboda tunda ya bashi shi da shi ba shi da ba rubutu to kaga in ba tsoron Allah ba bayan da za a yi kuma nan gaba ba zai musa ba in ya musa ba wani abu saboda me ba na nufin wai ba laifi a kansa ba amma yana da damar ya musa din in ya ƙi jin tsoron Allah sai na ubangiji yake cewa wala taktumu shahada sannan ku waɗanda aka kira ku ku rika yin shaida ko kuma la taktumu shahadata kada ku ɓoye shaida kada ku ɓoye shaida ah, za a rubuta za a yi rubutu an samu mai rubutu za a ba da bashi ga mai karɓa ga mai bayarwa to a can baya an ce ai shahidani min rijalikum wastashidu shahidaini min rijalikum ku nemi shaidar mutum biyu su muku shaida ana nemo shaida hai kowa ya ce ya zame ce shi a a yaki ka zama shaida mu ne sha yana haka shi sai ya gudu ubangiji ya ce wala taktumu shahada kada ku boye shaida wa man yaktumha duk wanda ya boye shaida fa innahu asimun qalbuhu wannan babu shakka wato ya zanabantu ko kuma bai yi haka ba sai dama zuciyarsa akwai zunubi a ciki zunubabbe ne shi shi isa ya hana shaida ya zo ya ƙi yin shaida kuma da haka ne ya zama fajiri ke wannan malamai suka ce wannan ya nuna wanda za a nemi shaidar sai ya ƙi bayarwa to fajiri ne domin shi ne asimin ƙalbu a wajen bashin ne a kotu ne a ce ka zo alƙali yana kiran ka ka ba da shaida ka ƙi zuwa to ka zama fajiri ubangiji ya ce asimin kalbuhu malamai sun ce an zaɓi zuciyarsa aka ce asim saboda shine ashraful a'za ko kuma shine sultanul a'za a duk gabai gabar da tafi kowace daraja ita ce zuciyarka to an ce ta zinabanta to kai ma ka zinabanta gaba da wanda haka dan an kira shaida a rika zuwa wallahu bima ta'maluna alim ubangiji masani ne wato ga abin da kuke aikatawa idan an ce ku zo shaida ku ki zuwa ko kuma ku je ɗin duk wanda kuka dai da ya sani ko kuma idan ba ku bashin mutane kun cinye daga ku sai su ba rubutu ba abin nan watakila ma mutanen suka zo suka mutu ku kaɗai ne kuka san maganar kuma kuka ɓoye kuka ƙi zuwa ku faɗa wallahu bima ta'maluna alim Allah yana sane da ku a ranar kiyama kuma zai tona muku asiri sai ce an ce lokacin da wannan ayar ta sauka ko da yake kafin nan ubangiji ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da yake cikin <coughs> sammai da abin da yake cikin kasai lillah na ubangiji ne ba na wani bane wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka bayyana abin da yake cikin zakatanku aw tukhfuhu ko kuka boye shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi da shi yanzu a zahirin ayar shine har abin da yake cikin ranka Allah zai maka hisabi da shi amma ai akwai hadisai da suka nuna an yafe wa mutum abin da ya yi ransa ta faɗa ko ta raya malam ta tahaddad bihi malam ta takallam matakar ba ta faɗa baki ba to wannan kafin wannan hadisi ne wannan ayar eh, lokacin da ita wannan ayar ta sauka a zahirinta kawai da abin da kai a zuci da abin da kai a bayyane to ubangiji zai maka hisabi sai ka ce sai ka cinye kuɗin wani a zuci baka faɗa ba ko sai ka je gobe ka saci dubu biyar a shagon wani wannan a zuci ka faɗa kawai amma ba kai ba to ubangiji sai maka hisabi wannan shine zahirin ayar to ubangiji ya ce ya zafiru liman ya sha wa yu'adhibu man ya sha yana yin gafara ga wanda ya so kuma yana yin afuwa ga wanda ya so yana yin azaba kai ya zafiru liman ya sha yana yin gafara ga wanda ya so wa yu'adhibu man ya sha kuma yana azabtar da wanda ya so daga cikin bayansa domin wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji wato mai afuwa ne mai iko ne akan yi afuwa ga wanda ya so kuma mai iko ne akan ya azabtar da wanda ya so din dubbin yana da iko akan haka to lokacin da wannan ayar ta sauka kamar yadda yake a hadisin muslim a lokacin da wannan ayar ta sauka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ga abin ya musu nauyi اشتد ذلك على اصحاب على اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم sabon annabi ya saka ga to ina za su sa kansu abinda kai a bayyane da koyi ɓoye da Allah yana ganin ka wani a cikin zuciya ce yana shirka ko yana ganin Allah ɗaya ne ko ba ɗaya ba misali irin raya wannan tashi ɗin yana raya maka ya haka to yanzu nan ubangiji kuma ya ce duk abin da kai sai ya kama ka da shi sawa'un yana bayyana ko yana ɓoye ya fito fili ko ka danne shi lokacin da suka ji wannan ayar sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna ce masa kullifna min al'amali ma nutiq a ayyuka dai mu mun sanya annabin Allah an kallafa mana abin da zamu iya me abin da zasu iya din shine sallah azumi jihadi sadaka wannan sun ce da zasu iya amma yanzu wannan ayar wannan ayar to gaskiya su ba za su iya ba cewa da abin da yake cikin zukatansu da na waje Allah zai kama su musu hisabi akai ba za su iya ba sai Allah eh, annabi sallallahu ya ce kuna so ne ku faɗa kama qala ahlul kitabain min qablikum kamar yadda da nasara suka ce sami'na wa asaina idza akhadna mithaqakum fawqakum tur khudhu ma atinakum wasma'u qalu sami'na wa asaina qalu sami'na wa asaina wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim kuma haka kuke so ku ce ce a ku dai ku ce ina wa kwana mun ji kuma min bi eh, to lokacin da suka faɗa ka ce ina wa kwana mun ji mun bi duk da dai sun san ba za su iya dan ba amma wannan tafa'ul ne ma'ana kyakkyawar kalma tana jawo kyakkyawan hukunci daga baya ke ce kika yi abin nan ka kuma wajen iyalinka ke ce ya haƙuri ya haƙuri yake nan to sai hukuncin da za ka biyo baya ya abin nan ya zama mai sauki amma ke ce kika abin nan ni nayi ni ne baka gani makaho ne kai yara ne fa suka yi wannan ansa ce kaga yanzu idan ka sheka mata mari daga baya kaga yanzu ita ta jiyo saboda hukuncin da zai biyo bayan kalma mara kyau dole ya zama akusa an gano wannan ba ina cewa mareta ta ba amma abin da nake nufi kalma mai kyau tana biyo ba hukunci mai kyau yana biyo bayan kalma mai kyau lokacin da suka ce samina wa ta'ana annabi ya koya masa su faɗa to babu shakka sai ubangiji ya kalli zuciyarsu to shine sai ya sauƙaƙa musu wannan hukunci kenan yanzu abinda zai zo nan gaba tausasawa ne gare su sai ce ne to lokacin da wato suka zo suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan hukuncin ya musu nauyi zai ce ku je dai ku ce sami ina wa fa'ana mun ji mun bi to sai Allah ya saukar da nan barin wana wannan ayar ta farko kafin ta karshen ubangiji ya ce amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abin da aka saukar masa na alqur'ani da duk wahayin da aka yi masa to yayi imani da shi wal mu'minuna da muminan da suke tare da shi su ma sun yi imani kullun kowane da annabin da muminai dukansu amana billahi sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da ah, manzanninsa dukkansu sun yi imani da su la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wato abinda suke cewa lisanu halihim shine ba ma bambantawa tsakanin wani daga cikin manzanninsa ba za mu imani kamar yadda yahudi da nasara suke bambantawa su yadda da ah, wato musa su kafirce wa isa amma wallazina amanu billahi wa rasulihi wa lam yafarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yutihim ujurahum wanda suka yi imani da Allah ba su bambance da kowa ba wannan sune Allah zai ba su ladan su cikakke musulmi kenan wa qalu sami'na wa ata'na dai yanda hukunci ya zo musu in dai daga Allah ne zaka ji suna cewa mun ji mun bi ghufranaka rabbana wato eh, muna roƙonka amsa mana sannan mun yi da'a gare ka to muna roƙonka yi mana gafara rabbana ubangijinmu ka muke nema da gafarar kawo ilaikal masir kuma wato makoma izuwa gare ka take to lokacin da suka tabbatar da wannan to kuma sai ƙarshen ayar ya sauka gaba da sai kuma a wani kaulin ake cewa sai aka shafa wancan maganar na cewa wa in tukfu ma fi anfusikum aw tubduhu yuhasibukum bihi la yanzu ayar da za ta zo nan gaba in some ways ta shafe abin da aka faɗa a baya din ma'ana hukuncin ya zama mai sauki saboda haka yanzu wannan ƙarshen da Allah ya saukar bayan wannan ya zama ya shafe wancan maganar kenan ubangiji yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yanzu da can da kuke cewa ya za ku yi kun shiga uku da aka ce za a yi muku muhasaba da abin da yake bayyana da na boye ubangiji ya ce ina yanzu an janye wannan maganar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha inda al'amarin yake Allah baya tallafa wata rai sai abin da za ta iya abin da take wasuwasi da shi a cikin ranta ba za ta iya hana wannan wasuwasin ba saboda haka yanzu an cire mata shi an cire mata shi laha ma kasabat saboda haka daga yau duk abin da ta aikata na alkhairi likulli nafsin jaza'u ma qaddamat min khairin duk abinda ta aikata na alkhairi to sakamakon ta yana gare ta wa alaiha maktasabat sannan jaza'u maqtarafat min sharrin alaiha can laha saboda alkhairi ne <coughs> amma alaiha saboda sharri ne sai aka amfani da ala ah, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ku rika cewa a cikin addu'arku ku tunda da can kun ce ghufranak saboda kada abin da za ku faɗa yanzu Da addu'ar da kuke an amsa ce ku ce a wannan rabbana la tu'akhidna ya ubangiji kada ka kama mu in sina idan mun yi mantuwa muka yi laifi to kaka kama mu da shi au akhtana ko kuma muka yi shi bisa kuskure ya ubangiji shi ma ghufranak kamar da gafara kaka kama mu da shi ya ubangiji wala tuhammil alaina <clears throat> rabbana la tahmil alaina isran ya ubangiji kada ka dora mana laifi ko kuma isran wana nauyaye nauyayi sune al aghlal abu mai nauyi wanda yafi karfin mu irin wanda aka dora mutanen da suke gabanin mu gabaninmu yattabi'una ar tabi'unar an nabiyyar al da alladhi yajidunahu maktuban indahun بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim shine aghlal din wal aghlal allati kanat alaihim fal ladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun duk wanda suka yi imani da shi suka ba hasken da aka saukar da shi tare da shi wannan annabin shine alqur'ani wayannan sune masu babban rabo to annabin shi dama ya zau anhum israhum nauye wal aghlal allati kanat da dabaibaye damarin marin da dabaibaye al'umma da take gabanin su sune ta yahudawa musamman <coughs> wayanda su <coughs> idan sun yi laifi idan a ce mutum yayi kisan kai yayi wani laifi kai kamar a ce shirka to sakamakonsa shi ne kisa kisa kamar yadda muka gani a wanda suka alladhina abdul ijl wanda suka bauta wa dan mariki aka ce an fasa anfusakum Eh, ku rufe kanku a wuri mai duhu a ba wasu takubba a ta sarin abin nan wanda ya fito da rai bayan an ba ku lokaci ana ta sare-sare a cikin duhu to wani an karɓi tubansa yanzu wannan aika ga jidali ne wani jidali ne an da aka zubar da kuka gaba ɗaya to kaga su hanyar tubansu shine wannan alƙatal ko kuma idan najasa ta taba mutum ya dauko reza ya yanke wurin ba ya dauko ruwa ba fa ya wanke wurin duk inda ta taba shi dai a yanke wurin da reza wannan shine akhlal din kuma shine isr amma mu yanzu duk ba wannan ba wannan dan laifin da kai daga shirka zuwa ƙasa dan laifin da kai an ka tuba dai baka mutu ba shikenan sai Allah ya gafarta maka idan najasa ta taba jikin mutum kuma ko tufasa wanke wurin za a yi da ruwa <coughs> kowace iri ce kuma <coughs> abin ya wuce ubangiji ya ce rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya ubangiji kada ka daddora mana wato abinda ba za mu iya ba na hukunce hukunce min takalifi wal bala at takalif shine nauye nauye kaman yanzu wannan na cewa da abinda ka faɗa a bayyane da wanda yake cikin zuciyarka da za a kama ka da shi wannan takalif da kuma bala'i yanzu yanzu kamar misali irin bala'in da yake faruwa a zamfara ka roƙi Allah kai ya ɗora maka irin wannan da wani in ya ɗora masa radda ma zai zai bar musulunci yanzu a laraba wani aka ce shi talaka ne gobe zai bar zai daina sallah daga yau a cikin awa 24 ya daina ya daina bautar Allah to da kuɗin nasu ma da komai mutum ne suke sallah misali balantana a ce sun zama talakawa azumi ba zai bada ma balle sallah sabo zai ta yi <coughs> yana gaya wa Allah magana to kaga shi sa ake cewa ya ubangiji kada ka kada ka jarabce mu da bala'in da ya fi ƙarfin kada ka ɗora mana bala'in da ba za mu iya ba wa'afu anna ya ubangiji ba za mu iya ɗaukansa ba wa'afu anna ya ubangiji kai mana afuwa wa ghafir kai mana gafara rahamna ka jiƙan mu ka kankare mana zanubin mu wastar sayyi'atina ka kankare munanan mu ko kuma ka ɓoye zanuban mu zanuban da muka yi to ka boye su fala tafdahna kada ka kunyata mu wala a duniya wala a lahira duk wannan yana daga cikin rahama din yana daga cikin kuma afuwa ta ubangiji eh afuwa idan kana sabo Allah ya rufa ma asiri to wannan shine afuwa din sai kuma sai ka ba hanya ka sayan da zaka yi kafin ya tona maka asiri a lahira sai ka tuba saboda idan ya tarfa ma asiri a duniya kuma ka mutu to ya kuma babu shakka tonin asirin lahira kuma shi yake jiran ka to amma a fili dai mutum idan mutum yana sabo Allah bai faye tona masa asiri da sauri ba yau an kaga tona masa asiri dan ya daina ne an ce wani mai shan giya ya dade yana shan giya idan ya shiga daki yake sha amma ya fito kuma ba wanda zai ce ka ganshi shi da kamalarsa da kuma rannan ya fito da Allah ya nufe shi da tuba ya sha giyar ya fito ya wuce ta wajen wasu yara suna wasa suna ganin sa sai suka bi shi da gudu suna ga dan giya ga dan giya ga dan giya ga dan giya haka kawai Allah ya jefa musu ya cire masa wannan rigar tasa ba wani abu ya ba a gaban ya sha ba amma ya wuce kawai sai suka bi shi suna ga dan giya ga dan giya da ya zo ya koma ɗaki ya ce ya ubangiji ya rabbi lima afdaita sirri ila sibyan ya ubangiji ya ka tona wa mun asiri a wajen yara yara ma suka sanni dan giya ne na daina daga ba zan sake ba ya fasa kwalabansa ya ce ya tuba ba zai sake ba har abada kuma daga nan wannan shine asalin a ah, tubansa yasa eh, suke cewa eh, wannan afuwar da rahmaniya mai addu'a ta ƙarshe hasalul banna a cikin addu'al mustajab da yana ɗauko wasu irin lafuzza na ladabi ga ubangiji yana cewa ya marra ani alal khataya falan yadhahni ya wanda ya ganna akan sabo kuma bai tona min asiri ba ya marra ani alal khataya falan yadhahni فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني ولا ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني يا وندا ni'imar da yake min bana gode masa amma kuma bai daina bani ba man qalla ni'matuhu ya man qalla inda ni'matihi shukri falam yahrimni gashi dai yana bani amma bana gode masa amma kuma bai fasa bani ba ya girman wannan ubangiji wa ya mar'ani ala al-khataaya falam yafdahni ya girman wanda ya ganni akan sabo ina ta yi yana tarfa min asiri ya girma wannan ubangiji ya kamata ka tuba yana tarfa maka asiri kafin ku haɗu eh anta maulana ya ubangiji kai ne majibincin al'amarinmu a warhamna ka wa'fu anna lana warhamna anta maulana kai ne majibincin fansirna 'ala alqawmil kafirin ya ubangiji ka taimake mu akan wato mutanen da suke kafirai to wannan shine karshen suratul baqara wannan kuma ita ce aya ta karshe nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin fa'idar wa'annan ayoyin na ƙarshe guda biyu ibn mas'ud hadisin nan mashhuri da yana cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara fi lailatin a cikin dare ka fita ta isar masa da wani bala'i wayannan guda biyun ku bi sune wayannan amanar rasulu da kuma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sannan a wata riwayar ta muslim ma yana cewa wato wani mala'ika ya sauka daga sama ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa abishir bi nuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak yi bishara da wani haske guda biyu da aka baka wanda ba ba wani annabi kafin ka ba Nabi sallam ya buɗe kunne ya ce wane ne yace fatihatul kitab fatiha wa khawatimu suratul baqara da ƙarshen suratul baqara eh, lan taqra harfan minhuma illa utitahu ba za ka taɓa karanta wayannan wayannan surorin ba face an biya maka bukatar da gwargwadon abin da ka karanta a cikinsu da ya sa ka kira su haske guda biyu wadda aka Allah ya ba mu dacewa kuma Allah ya albarkace mu duk abin da muka roƙa kuma a wannan sura da abin da muka ji a cikinta to Allah ya sa mun ji shi ji na fahimta kuma ji wanda zai amfane mu kuma ya albarkace mu a cikin abin da muka karanta a cikin suratul baqara za mu wuce sura ta gaba na'am ita ce suratu ali imran kamar yadda aka yi gani ita ce sura ta uku hierarchically in kato daga fatiha bakara to sai ali imran a jere kenan ita madaniya ce to a madina aka sokar da ita ko kuma in ka so ce bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ayanta 200 ne cif cif kuma tana daga cikin surori mafiya tsawo dama as-suwar al-madaniyya tamtazu bi-tul surori na wanda aka saukar a madina daga cikin mizarsu su ne suna da wato tsawo ita ali imran din tana daga cikin asaba atiwal ma'ana wannan dogayen surorin guda bakwai wanda a ciki da bakara da nisa da ali imran da su arab wannan dai guda bakwai dogayen to tana cikin su babu shakka babban ginshiki guda biyu wanda aka gina surar a kansa farko shine rukunin aqida aqida tauhidi kenan da kuma wato kafa hujjoji wanda za su karfafi wannan tauhidin cewa Allah subhanahu wataala ne kaɗai abin bauta babu wanda ya cancanci a bauta masa sai shi rukuni na biyun kuma shi ne a tashiriya. janibu tashiriya ɓangaren da yake magana a kan shari'a da kuma kowane abu na shari'a ga me ya kamata ta wace hanya ya kamata a bi shi a ɗabbaƙa shi gwargwadon da ubangiji yake so ta mai da hankali sosai wajen magana akan almazazi wa jihad fi sabilillah abinda ya shafi jihadi da yanda za a rika fita ana kofsawa to da ma wato ya kokan annabi sallallahu alaihi wasallam da ta tashi tana magana yanzu wannan abubuwan guda biyu kenan to rukuni na farko da muka yi magana wanda surar ta mai da hankali a kansa sosai shine na tauhidi da muka ce da tauhidi da nubuwa tabbatar da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da gaskiyar qur'ani فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم مي نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين دو أن ردنا أكن شبهر أهل الكتاب دا سكي معنى رورة أكن قرآني دا كما النبي صلى الله عليه وسلم دو أن ينا daga cikin abubuwan da ta kokarin ta tabbatar da shi sannan wato idan a ɓangare na biyu ne wanda muke magana akan almagazi da kuma jihadi to wani kaso mai tsoka na cikinta an tafiyar da shi wajen magana akan yakin uhudu kamar yadda za mu gani ko da yake akwai wani ɓangare na yakin badar amma akwai na yakin uhudun wanda shi ya fi tsawo da kuma irin darussan da mominai za a iya cewa sun samu da kuma muminai na zamanin annabi sallallahu sahabbansa kenan da kuma muminai har ya zuwa yanzu na ƙarshen duniya da ma wanda za su zo bayan wanda za su iya ɗauka dai darsa a cikin wannan surar wanda kuma shine dalilin da yasa ta kasance daga cikin surori masu tsawo ko da yake ta yi magana mai tsawo akan munafukai da ma mai munafinci da kuma aƙibar munafukai amma kafin sannan ta yi magana mai tsawo akan abin da ya shafi munazara da ahlul kitab kamar nan faɗa ɗazu da magana akan sha'anin annabi isa da kuma wato maganganu akan jawo hankalin musulmi akan kasa yadda fada wato wanda ba ‘yan uwansu ba al ke na wannan sara ko da suna nuna musu cewa ‘yan uwansu ne su kada su saki la ta takhadu bi tsanata min dunikum kenan domin innahum in yadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idan abada wannan ya kamata ya zama ka'ida tsakaninka da mu'amala da duk wanda ba musulmi ba saboda haka wannan surar ta yi maganganu dai dogaye akan da sa'is na ahlul kitab da yanda ya kamata wato a taka masa birki da yanda ya kamata a san yadda za a yi magana da su magana bangaren rukuni na biyu ta yi magana sosai a wajen tashri'in nan kamar abin da ya shafa hajji farlantinta da jihadi da magana akan al'amuran riba da hukuncin mai hana zakka maganganu dai masu yawa da wannan bangaren tashri'i ne sauran maganar mazazi da sauransu wannan labarurruka ne wanda ake barawa don ƙarin ƙarfin gwiwa shi sama bayan da ta gama wannan sai ta zawo dai ta sake magana akan jihadi da falalan mujahidai da kuma nasara wato da girman darajar da yake tattare da waɗanda suka yi jihadi ya ayyuhal na amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun aka duwane yana nuna me yana nuna muhimmancin jihadi a musulunci kuma yana nan har abada alkhailu ma'kudun fi nawasiha alkhair ila yawm alqiyama kabar ganin eh, wato ƙasashen laraba sun zama fitsararru sai kiɗa da san shisa da rawa da waka da tashoshi bila adadin akan akan dish wannan ba zai hana ba zai kuma goge farziyatul jihad ba jihad baqin wa madin ila yawm al ma'a kulli barrin wa fajir min al saboda haka dai a takeice wannan sura abinda take magana kenan kuma daga cikin falalolinta hadisin annawaz bin sam'an yana cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin uh, muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a zo ranar kiyama da qur'ani da ahalinsa suwa waye ahalinsa a nan sai takaita su akan mutum biyu su ne allazina kanu na bihi wanda suke aiki da shi wanda suka haddace suratul baqara da suratul ali imran تتقدمهم سورة البقرة وآل إمران تحاجان عنه تجادلان عنه لا رواية suna masa lauya a wajen ubangiji kar a kama shi da laifi in yayi wani laifi su za su ta kare shi ba sai yayi magana ba a wajen ubangiji wanda surorin bakara da ali imran an gane wannan saboda haka koda baka samar da shi qur'ani ba yi kokari kaga ka haddace bakara da ali imran saboda wannan girman falalar da take cikin ta wacce na faɗa yanzu din nan an kira ta da suratu ali imran al an yi ibdali ne asalin sa shine ahl ko a'l ko ahl to sai aka wannan wannan daurin sai aka yi ibdalin sa ka'ida idan abu saki ne zo bayan fataha to sai ibdalin sa sai ya zama ala ma'anan ahalin familin imran kenan imran kuma shine baban maryam ai na maryam alaihi salam babar wato annabi isa alaihi salam ita kuma maryam ita ce albatul maryam al'azara da wata maryam batuli ce to ta magana sosai a kan su ta ware wani wuri ta yi magana a kan su shi sama aka kira ta da suratu ali imran wabillahi tawfiq za mu shiga cikin surar ubangiji yake cewa alif lami nan harfa ne guda uku wanda bayani ya gabata a kansu a farkon suratul baqara wannan yana daga cikin ismullahi al'azam wato sunan ubangiji wanda yake wato mai girma wanda idan an roƙe shi da su zai biya buƙatar shine Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum kuma akwai hadisi su wannan suna daga cikin kuramin baki wa'inda Allah ne ya fi sanin mai ma'anarsu amma hadisi ya ya gabata cewa ismullahi al'azam yana cikin Allahu la ilaha illahu al-hayyul kamar yadda nace da kuma wannan Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kursiyu da kuma nan alif lam mim Allahu la ilaha illahu al-hayyul wannan wurin to anan wurin akwai ismullahi al'azam wanda idan an roke shi da shi zai ansa kullum malamai sukan takaitu cewa ba sai an damu da fassara wannan ba shi ake kira kurmin baki Allah shi ne ya fi sanin me yake nufi da su amma dai a takaice wannan yana nuna ijazin girman ijazin alkur'ani mai girma cewa qur'anin nan fa harufan da suke cikinsa sa irin waɗannan ne su alif salam simimun wanda huruful hijaiyya ne huruful hajji wanda kun san to idan kun kasa kawo ƙura'ani irinsa to ku sani wannan shine ƙarshen mu'ujiza saboda harfan da suke cikinsa irin dai harfan da kuka sani eh, Allahu la ilaha illahu Allah wanda babu wanda ya cancanta masa bauta sai shi to shi ne ubangijin la rabba siwahu huwa la da bi haqqin siwa babu wanda ya cancanci abota masa sai shi kuma shi ne ubangiji wanda ya cancanci kadaitawa da bauta Alhayu rayan sarki ne al-Qayyum. wanda yake yana da kayyumiya ma'ana dawwamamme a daim ko yaushe yana nan ba zai mutu ba abadan alqa'im ala tadbir shu'uni ibadi wanda yana tsaye akan bayinsa wannan kayyumiyar ita ce ta sa inda zai bacci to da duniya ta hargitse sai ta ruguje isa ba zai bacci ba ko na sakon daya أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ubangiji ya ce ba za ka haɗa wanda yake tsaye a kan wato abin da ya halitta ko da sakon ɗaya ne baya bacci ba da wani can shirme an riƙe shi ubangiji wanda suna can suna eh, an kuda sauka akan ma ba za su iya korewa kansu ba to ya ka hada shi da wanda shi kuma koyo shi yana kan ibadinsu wannan shine alqayyum din eh la ta eh, wannan nazal alayka alkitab ubangijin nan shi ne wanda ya saukan maka da alkitab littafi shi ne shine ya yi amfani da eh, lafazin nazala bari mu karasa musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abinda yake gabaninsa na attaura da linjila wa anzala taurata wal injil kuma shi dai ubangijin shine ya saukar da attaura da linjila min qablu da can tun kafin zuwan alqur'anin ya saukar da su eh, domin su zama hudan linnas shiriya a ga mutane ga mutanen wancan zamanin saboda haka wannan littattafan masu girma attaura da linjila wato domin su zama shari'a ga mutane ne bani isra'ila na lokacin mana sannan ya saukar da wato alfurkan su wato jinsin littattafan sama wato alkutubul munazzala min sama suna da wannan siffan ta cewa kowaninsu shi mafurkan ne mana yana yana bambance tsakanin ƙarya da gaskiya idan ya zama furkan anan ana nufin alkur'ani ne to zai zama itinabi ne to amma babu shakka a'a ya saukar da sa'ir ma yufarriqu bainal haqqi wal batil ya saukar da abinda zai wato bambance tsakanin gaskiya da ƙarya na wasu littattafan saboda haka saukar da wasu littattafan wanda su ma aikin su kenan kaga yanzu ya zama aqfil am ala al khas eh, ya faɗi littattafai guda uku ya faɗi ƙur'ani ya faɗi a taura da linjil wannan menene sannan kuma sai ya amma littattafan gaba ɗaya cewa gaba ɗayansu suna da wannan siffar ta bambance ƙarya da gaskiya an gane saboda haka alkhas din ne yancin littattafan su kaɗai ɗaya biyu uku amfa wannan alfurkan din kenan duk guda ukun gaba ɗaya za su dawo su sake a furkan. min babu aqfi al'am ala khas ya gabata kuma sai aka faɗa am shine alfurkan aka haɗa shi dan kar wani ya ce alfurkan anan ana nufin alqur'ani yawa وأنزل التوراة من قبل وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد وبنجي يتشي تبس duk waɗanda suka kafirce wa ubangiji lahum azabun shadidun akwai azaba mai girma mai wato tsanani a tare da su wacce za ta rikita su idan an jefa su a cikinta Allah ke mu wallahu azizun zintiqam ubangiji mabuwayi ne kuma mai ramuwa ne yana yin azaba irin ta ramuwa idan ya ce ka yi kaƙi to babu shakka idan ya kama ka za ka gane kurinka a nan akwai wata mu'jizar ƙur'ani yanzu an mun kalli can ya ce da yana magana a kan alƙur'ani alkitab alƙur'ani yake nufi a nan da ya tashi magana kansa sai ce nazzala alaika alkitab bil ya sassaukarwa domin fa'ala yana nufin wato takrar takrarin nuzul ma'ana ba saukarwa ɗaya ba ko biyu a ya ta saukar da shi wannan kuma yana nufin annuzul sani kenan annuzul athani saukar da aka yi alqur'ani zuwa ga annabi sallallahu daga baitul izza malaika jibril ya saukar masa alamadar 23 amal gwargwadon shekara 23 din an gane wannan to wannan shine saukarwa munajjaman mufarraqan ala hasab al ahdath wal waqa'i wannan shine tanzil nazzala tanzil amma da ya tashi magana akan attaura da injila fa saboda so ɗaya kawai aka saukar da su sai ce wa anzala taurata wal injil su so ɗaya aka saukar da su ba wata rigima kuma kafirai ma sun fahimci wannan yasa suke cewa wa qala alladhina kafaru laula zina alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba saukan masa qur'ani so ɗaya ba saboda sun sallata tafan da suka gabata a taura da injila lokaci ɗaya komfa aka saukar da su amma qur'ani sai da aka ta saukar da shi da kaɗan da kaɗan shekara 23 shi sa da ya tashi magana akan at sai amfani da anzala shine inzal saukar da shi wani zai ce kuma ai an ce inna anzalnahu fi lailatul qadr la bada'ana inzalahu kenan da ana magana lailatul qadr an saukar da qur'ani jumlatan wahida daga lauhil mahfuz ila sama'id dunya jumlatan wahida gaba ɗayansa aka sauko da shi isa aka amfani da kalmar anzala an gane wannan shi isa lafazin anzalan still da yana nan yayi ma'ana inna an fi lailatul qadr bi ma'ana bada'na inzalahu mun fara saukar da shi fara saukar da shi jumla wahida gaba ɗaya kamar yadda aka saukar da a taura da injila wannan kan haka muka yi domin ai dama yana cikin lauhin fi lauhin mahfuz yana cikin lauhin mahfuz to sai aka ciro shi jumlatan wahida aka kawo shi sama'ud duniya lokaci ɗaya amma daga nan zuwa ga annabi a hankali a hankali gurgudun bukata shi yasa in ya tashi sai ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbi sannan idan mun kalli lafazin at-taura shi ma idan mun koma babin qira'at zamu ga shatibi bai yi mu'amala da wannan kalmar ba sai anan a farkon surata Ali Imran kusan shine ma baiti na farko wa idh ja'uka at-tauratu ma rudda husnuhu wa qullila fi jawdin wa bil khulfi ballala ya faɗi wannan saboda me saboda a duk suratul baqara gaba ɗaya ba inda aka ambaci lafazin at-taura ka je ka duba baqara gaba ɗayan ta ba taura ta a ciki ba ai amfani da lafazin at-taura ba to a ina aka samu at-taura a nan wurin tunda aka tawo qur'ani sai da aka zo nan aka samu lafazin at-taura saboda haka nan. tunda ta nan zai fara da ita to a nan ne zai faɗi lafazan ƙari'an da suke wato ya suke karanta ta yana cewa wa idja'uka at-taurat ma rudda husnuhu ma wato ibn amir ko kuma abin nan mutanen ibn amir ma rudda husnuhu da kisa'i da wannan da abu amr ma rudda husnuhu su ne suke yin al'irja al'irja su ce taure wa an zala taureta attaureta wannan shi ne mai shi ne al'irja wa kullila fi jaudin fi shi ne hamza da jaudin wato warsh su kuma su ne suke cewa at-taure at-taure wa bil khulfi ballala qalun yana yin khilaf wani lokacin ya ce wato at-taurata bil fath wani lokacin kuma ya ce at-taure bi taqlil sauran kare an da ba faɗa ba su kuma suna cewa at-taura kamar yadda Hafsu yake faɗa to to kaga yanzu wannan saboda ba wannan kalmar at-taurata a suratul baqara bai faɗe ta ba sai da yazo nan wurin na'am a can uh, rawiyan ibn amir akwai hisham akwai ibn zakwan ibn zakwan din na ce rawiyan ibn amir ibn zakwan da ke nufi shine daga cikin masu cewa a taureta uh, inna allaha la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama hakika ubangiji la yakhfa alaihi shay'un ma'ana babu wani abin da yake boyuwa gare shi fil ardi aban kasa wala fis sama haka a cikin sama babu abin da yake boyuwa a gare shi huwa alladhi yusawwirukum domin shi ubangiji shine wanda yake wato suranta ta fil arhami a cikin mahaifa kaifa sha yanda yake so la ilaha illa huwal azizul hakim babu wani wanda ya cancanci abauta masa sai shi ubangiji wanda yake mabuwayi kuma shine mai hikima na'am

muhkam da mutashabi shekara ashirin bayan muna dalibai a jami'ar madina muna sana'ula wani ayar tana daga cikin ayar da ta wahalar da mu a wajen a ba dan komai ba saboda wato sarkakiyar da take cikin ta kamar da kuma nake cewa ba wani abu bane ya kawo wannan lafazin guda biyu ne lafazin farko shine muhkamatun lafazi na biyu shine mutashabihatun kenan meye mutashabih me muhkam ɗaya kenan wannan shine wato gaba ta farko da ta kawo sarƙaƙiya cikin ayar an gano wannan gaba ta biyu kuma wannan فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تو وما يعلم تأويله إلا illallah wannan waƙafin shin akwai shi ko babu shi وما يعلم تأويله إلا illallah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا wannan wurin shine gaba ta biyu da ta sake kawo ayar wato sarkakiya bari <coughs> mu bakin kokari mu ga yadda za zamu kullo mata yanzu anan ubangiji yana cewa huwa allazi anzala alayka alkitaba shi ubangiji shine wanda ya saukan maka da alkitaba anan shine Alƙur'ani. Minuhu. ƙur'anin nan a cikinsa akwai ayatun ma'ana ayoyin da suke ƙur'ani gaba ɗaya kala biyu ne akwai muhukamatun akwai mutashabihat mu riƙe wannan minhu wato wani ɓangare na ayoyin alƙur'ani muhkamatun ne muhukamatun ne mu riƙe sunan za mu ji me su daga cikin muhukamat ɗin akwai wato ummul kitab ita ce fatatul kitab kenan wa ukharu mutashabihat wasu ɓangarorin ayoyin qur'anin waɗanda ba muhkamat ba to sauran su ne mutashabiha tunda dama mun ce kalabi ne to ko dai su zama muhkamat an ba muhkamat ba to mutashabihat ne muhkamat wayanda ba sa rudarwa mutashabihat masu rikitarwa wannan fassara ɗaya ce daga cikin fassarorin wato me muhkam me mutashabi amma akwai maganganu da yawa farko a idan mun kalli maganganun malamai shi ƙur'anin gaba ɗaya wasu suna ganin za a kasa shi biyu wasu kuma suna ganin uku za a kasa shi kashin farko shi ne mai akwai wanda suke ganin ƙur'ani gaba ɗaya muhkam ne gaba ɗayansa ƙur'ani gaba ɗayansa menene muhkam ne daga farkonsa zuwa ƙarshe gaba ɗaya muhkam ne akwai kuma wanda suke me dalilin su kitabun uhkimat ayatuhu min ladun hakimin khabir alif lam ra kitabun أهكمت آياته من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير an an kalli wannan tunda anan nan ƙar'ani ya nuna cewa shi muhukam ne gaba ɗayansu an gane wannan ko kuma akwai malaman da suke cewa a'a ƙur'ani gaba ɗayansa wata shabih ne yau da Allah subhanahu wata'ala yana cewa Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan masani taqsha'ru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah yanzu an kalli wannan ya fassara ya siffanta qur'ani shi ubangijin da kansa cewa mutashabih ne ma'ana gaba ɗayansa mutashabih ne ma'ana maganar raba shi kaza da kaza ma bai taso ba kenan amma kauli na uku shine wanda yake cewa a'a qur'anin dai ya tasi zuwa muhkam wasu ayoyin muhkam ne wasu mutashabihai ne bari mu maimaita malamai na ulumul qur'an suna da ƙauli guda uku dangane da qur'ani akwai wanda suke cewa qur'ani gaba ɗayan sa ne saboda waccan ayar kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir akwai wanda suke cewa qur'ani gaba ɗayan mutashabih ne Allahu nazzala ahsanal haditha kitaban mutashabihan mathaniya akwai kuma wanda suke cewa a'a muhkam ne da kuma mutashabi ya kasu kashi biyu akwai muhkam akwai mutashabi me dalili wannan ayar eh, minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat kaga ya raba kansa kenan to sannan yanzu abin da ya rage mu san menene muhkam me mutashabih din muhkam malamai sun yi maganganu da yawa akan me muhkam din akwai masu ganin cewa al-muhkam shine ma urifa al minhu duk abin da aka gane me ake nufi to shine muhkam shine muhkam an gane kamar yanzu wato da an yi maganar dujal ana cewa dujal ka san me ake nufi wannan muhukami ne da an yi maganar cewa kiyama za ta tashi ka san me kiyama wannan shine muhukam shabe fa shine wanda ba za a iya gane shi ba akwai wanda suka ce muhukam shine ma la yahtamilu min at-ta'wili illa wajhan wahidan an an tashi fassara shi fassara ɗaya talgare shi shine muhukam yanzu da an ce sallah kawai sallah an gane wannan kowa ya san sallah ake nufi da siffata da an ce zakka to wannan shine muhkam amma da an ce mutashabi shine abin da ba za a iya gane shi ba yanzu kamar wayannan alif lam mim wayannan harfin da muka dauko ba za ka iya abin nan gane su ba wasu kuma suka ce ma'qulul ma'ana shine muhkam da abin da ana fadin sa ma'anarsa za ta zo maka shine muhkam ne mutashabi shine kishiyar sa shine wanda ba za a iya gane shi ba ma'qulul ma'ana shine adadin salloli ko cewa azumi a yi shi a watan ramadan saboda a fili an faɗa amma abin da ba za a iya gane shi ba yaushe kiyama za ta tashi misali wannan ya rikitar wannan yana daga cikin mutashabi wasu kuma suka ce a'a mustaqalla bi nafsihi duk abinda idan an tashi fassara shi da zana fassara kansa da kansa shine muhkam mutashabi fa shine kishiyarsa wasu suka ce a muhkam shine ma ta'wiluhu tanziluhu ana fadin abin to kawai fassararsa za ta zo mutashabi fa shine ma la yudra illa bi ta'wil abinda sai an masa ta'wili wai suna ganin kamar da an ce الرحمن على العرش استوى arsh wannan muhkam ne wasu kuma suna ga ala ah, mutashabih ne saboda istiwa'in ba a sanya yake ba wasu suna ganin daga cikin mutashabih ne saboda haka dai gurgurdan a me ka fahimta da muhkam da mutashabih wasu suna ganin al-muhkam shine ma takarrara alfazuhu abinda ake ta maimaita talaffuzan sa ai ta fada ai ta fada har sai an gane shine muhkam kuma wannan yana da alaka da kalmar ihkam ana kyautatawa akwai kuma wanda suke ganin a'a muhkam ay mutashabi shine kishiyar wannan saboda haka dai a takaice duk wannan lafuzza ne wanda suka kai kawo akan me muhkam me mutashabi amma idan mun dau waccan kalmar ta cewa ihkam shine kyautatawa to babu shakka qur'ani gaba ɗayan sa muhkam ne kitabun uhkimat ma'ana aka kyautata ayoyinsa aka cika su da balaga da jamal da raunan an gane wannan to wannan yana nuna qur'ani gaba ɗayansa muhkam ne ta wannan mutashabih fa yayi kamanceceniya da juna to shi ma wani wurin ya kama da wani wurin an zana ahsanul hadith kitaban mutashabihan mathaniya bi bi bi bi atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim duk wannan yana nuna me yana nuna falalar qur'ani da kuma wato muhimmancin to idan mun gane wannan ubangiji ya nuna qur'ani ya kasu kashi biyu منه آيات مهكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ وإن أتكين زكاة تنسى أكوي tsatsa tsatsa ta shubha ko ta bid'a ko ta sanyin tawili ba gaira ba dalili fayattabi'una ma ta minhu ibtigha' alfitnati wa a ta'wilihi su har kullun abinda suke nema suna neman wato menene yarkitar okay to ga wannan za mu tsaya akan wannan ayar gobe ma dora saboda